من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zurban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah ya mu yau alhamis a muna sha ɗaya daidai ga watan muna sha shida sha bakwai daidai sha bakwai ga watan shida afwan na shekara ta 1438 daidai da sha biyar sha shida ga watan uku na shekara ta 2017 miladiya inda muke karanta na littafi mai albarka hikbatun minar tarih na Sheikh ah, Uthman ibn Muhammad al idan ba a manta ba muna bayani ne akan zargi da ake wa sayidina usman radiyallahu anhu ardahu inda ake nuna cewa ya nada ah, wato 'yan uwansa na jini mun ɗauko bayanin 'yan uwan nan ɗaya bayan ɗaya kamar mu'awiya da abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh da alwalid ibn uqba da sa'id ibn al'as da abdullahi ibn amir waɗannan guda biyar su ne ake zargin 'yan uwansa na jini da ya naɗa a gwamnati abun ya zamanto ƙila wa ƙala to a shi walid a walid nan na biyar walid alwalid bin uku ba ko muyi a kan shi muka tsaya a wancan makon ta inda ake zargin shi ta abubuwa guda biyu wajen karban zakka idan ba ku manta ba yaje annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi karban zakka da mutanen garin suka fito da shugabansu su tare shi shi ya zata za su menene za su kashe shi ya juya ya faɗa manzon Allah daga baya dai ta dalilin sha'ayan na ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun ta fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala alama fa'altum nadimin na biyu sun masa zargin cewa ya yi sallar alfijir wata rana wa huwa sakranun yana buge da giya yayin da ya yi sallah a hudu sai ya sallame ta asuba sai ya tambayi mamu kuma ya ce azidukum in kara muku ne sai suka ce ai ka daɗe da karawa ma summa bu ila usmana wajtakau fajaladahu usmanu haddal khamri da suka kai kara wajen saidina usman saidina usman ya tsayar masa da haddi na shan giya وقد ثبت في صحيح مسلم أن عثمان جلده في حد الخمر nawa ne bulala haddin mashayin jiya nawa tamanin ne to sayyidina usman ya an tabbata ya masa bulala din ya masa haddi tamanin to ga dai bayanai zargin da ake masa na farko ammal amrul awwal fa huwa al-mashhur inda ahli tafsir ko wanda yafi shahara wajen malaman tafsiri anna al-walid ibn uqbata huwa alladhi nazalat fihi hadhihi al-aya shi a ta dalili shi ne wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu alama ma fa'altum nadimin ah, wa in kana Allah ta'ala sammahu fasikan afwan ko walakin la yalzamu an yakuna fasikan don ayan ta sauka a ta dalilin shi ba dole bane ya zama to fasiki don Allah ya ce idan fasiki ya kawo muku labari la yalzam don ayan ta sauka a ta dalilin shi ya zama to fasiki domin Allah maɗaukakin sarki shi ya ba da hukunci ne na game gari hukunci ne na game gari yanzu misali idan wani mutum ya aikata wata ta'asa mara kyau mutum idan ya zauna yana ba da labarai ce kai dan adam dan adam kai dan adam bai da kyau mutum mutum mutum bai da kyau baya nuna cewa lallai kowa bane bai da kyau in kai dai kai yanke hukunci ne am hukunci ne general gaman me haka amma baya lizimtan cewa ya zamanto kowane mutum eh, kowane mutum haka din bai da kyau dan adam bai da kyau inama ata hukman aman li kulli man jaa bi khabari duk wanda ya zo da wani labari wanda zai tada eh, abin nan eh, zai tada hayaniya wa in kana Allah tabaraka ta'ala sammahu fasikan mu dauka ma in kun fasiqun bi naba'in din nan Allah ya kira shi shi wannan sahabin fasiki fa hal ya'ani shin yana hakan yana nufi kenan ya zamanto fasikin tsawon rayuwarsa har ya mutu ya koma ma Allah har lokacin da ya mutu ya koma ma Allah mutum yana iya zamantowa misali a shekarun shi na ƙuruce ya yi abu amma ba dole ba ne a ce har ya tsufa kai ya mutu ya koma ma Allah akai ko ba haka ba fallahu tabaraka ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmunan muhsanati. waɗanda suke kazafi wa mata kamammu thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan basu kawo shaidu hudu da za tabbatar ba fajliduhum 80 jaldata Allah yace a kama su a musu bulala nawa 80 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan Allah madaukakin sarki yace kada ku yadda ku karbi shaidan su har abada sai Allah ya kira su mai wa'ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai bi ma'ana masu saba wa Allah sai Allah ce illal na tabu sai dai waɗanda suka tuba suka bar wannan aikin min ba'adi ma bayan da suna yi wa aslahu suka nagartu suka gyara fa inna allaha ghafurur rahim Allah ubangiji ya gafarta musu kaga bi ma'ana can Allah ya ce masu wannan aikin fasikai ne sai yace ce sai wanda suka tuba ashe idan mutum ya tuba ya bar abu ai baka taba kama shi da shi kuma ka zarge shi da shi ina fata an gane wannan sahabin misali ya tuba daga abin da ya yi nadama tun da rashin e, communication ne su sun taso za su tare shi shi kuma ya ɗauka za su kashe shi abin da ya faru kenan ina fata an gane kaga ba yanda za a ce ai yazo ya ce manzo Allah gashi gashi yayi amfani da iyayen da ya kyautata zato ne kawai shi a wajen shi aka zo aka samu abu ba haka bane shi kenan sai kalman in fa jin ku fasikun hay ta tabbata a gare shi har abada ya mutu a ولو فرضنا أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة أليس له توبة؟ yace da mu dauka ma wannan ayan ta sauka akan Walid ibn Ukba shin baya cikin wanda in ya suka tuba Allah yana eh, zai karbi tuban mutum bai tuba Allah ya karba ai abu ya wuce mu zo kuma amma shurbuhul khamra E, shan giyan da yayi inna har ya musu sallar asuba a rikice fa hadhihi awwalan ilmuha inda Allah tabaraka ta'ala wannan asalin maganan dai Allah madaukakin sarki dai shi ya san hakikanin abin la takziban li sahihi muslim ba wai karyata riwayan da ta zo a cikin sahihu muslim bane fa huwa qad julida alal khamri an masa bulala akan shan giyan da yayi walakin hal thabata annahu shariba al khamra awwalan aw la shin ya tabbata ya sha giyan ne da farko ko ba ko a'a hadha amrun akhar wannan wani al'amari ne daban fal walid bin uqba dinnan lamma kana waliyan alal kufa walid bin uqba dinnan yayin da ya zamanto gwamnan kufa nani min ahli Kufati kufati ila عثمان ibn affan fil madina mutum biyu daga wannan garin Kufa inna sun fita zuwa ga Uthman Ibnu Affan amirul mu'minina a wannan lokacin a Madina wa qala lahu suka ce masa ra'ayna al-walid ibn uqbata salla bina al-fajr mun ga walidu dan uqbata ya mana sallan asuba wa huwa sakranun yana cikin maye qala ahaduhuma sai ɗaya yace ra'aituhu sakrana. ɗayan yace ni na ganshi a buge ne wa qala al-akharu shi kuma ɗayan yace a'a ra'aituhu yataqayyaqu hani dai na ga yana amangiyan ne sai shaidan da suka kai gaban sayyidina Usman sai ta bambanta qala Usmanu fa qala Usmanu sai sayyidina Usman ya ce eh ai mutum bai amayin ba baya amayin abu sai ya sai ya tashi ma taqayyaha illa ba'da an sharibaha wa kana aliyu hadiran sayyidina aliyu radiyallahu anhu yana halarci a wannan eh, lokacin wa ma'ahu Alhassan bin ali akwai alhasan dan aliyu din wa abdullahi bin ja'far da abdullahi dan ja'far radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah yarda da su gaba daya fa amara Usmanu bi jaldil walid uqba a gabansu su sayyidina usman uh, yayi umurni a masa bulala sun azalahu anil kufa sannan ya sauke shi daga kufa ɗin walakin shakkaka ba'adu ahli ilmi fi shahadati shahidaini sai dai waɗansu malaman ilimi sun kawo shakka shakkan shaidu akan shaidan da shaidu biyun nan suka bayar la fi sihhatil qissa ba wai wajen ingancin kissan bane a wajen ba da shaidanta ne suka yi shakka na'am eh huwa julida kama fi sahihi muslim ba shakka kama yadda yazo a sahihi muslim amma sabulala haddin mashayin giya walakin hal kana shahidani sadiqaini am la abin tambaya anan su waɗannan shaidun sun ba da shaida a bisa gaskiya ne ko ba a bisa gaskiya ba ne mun san da mutanen kufa dama yan tawaye ne ga shugaba ba a naɗa musu shugaba su zauna lafiya da shi tunda waɗannan mutane biyun suka silale suka je suka ba da report a wa sayyidina Uthman maybe dai sun je ne don dai a cire shi kamar yadda dai suka saba duk wata hanyar da za su bi sai an cire musu shugaba sai an cire shi man arada tawassu fi hadhihi mas'ala wanda yake so ya faɗaɗa bincike akan wannan matsalan. falyarji ila kitabi al'awasim min alqawasim ya koma littafin nan mai suna al'awasim min alqawasim bi tahqiqi muhibbiddin al-khatib wanda muhibbuddin al-khatib ya recommend nashi yayi tahqiqin sa fa innahu ta'ana fi shahadati shahidan gaskiya an soki shaidan da waɗannan shaidu biyun suka bayar wa bayyana annahuma laysa min istiqad ba mutane bane wanda ake karban maganan mai littafin ya bayyana ya yi mai shaida. wa in sabata kai ko da ma ya tabbata din shi yayi abu to wannan ai ba zai to suka ga sayyidina Usman ba ina fata an gane ko ba zai to suka ga sayyidina Usman ba fa faqad sabata indahu annahu shariba al-khamra abinda dai sayyidina Usman yayi idan ma eh, ya tabbata a wajen shi ya sha giya din fajaladahu ya masa bulala kuma ya cire shi to me ga me shugaba ya dace ya dama a shine abin da Allah ya faɗa ya masa bulala haddi bai tsaye da abin nan a hukuncin Allah ba sun ma'azalahu sannan ya cire shi fahal akhta a Usmanu shin abin da Usman din yayi kuskure ne da ya kai kuma a zarge shi akan wannan eh ba wai sai da ya sha giyan bane fa ya nada shi ya nada shi gwamnan a'a yana gwamnan ne mu dauka yana gwamnan ne ya sha ya masa bulala sannan ya cire shi amma ana cewa ya nada shi. to da me menene zai da ya wuce wannan waqi'ul amri annahu lam yukhti a gaskiyan al'amari shi sayyidina Usman bai yi laifi ba da har ya dace a so a zarge shi da wannan har ya cancanta kuma a zubar da jininsa a halarta jininsa yanda aka masa kisan gilla a cikin gida hal hadhihi manqabatu lahu radiyallahu bal ai wannan ma manqaba falala ce ta sayyidina Usman ya nuna eh lalle ya zartar masa da hukuncin Allah kuma ya cire shi wannan ai abin yabawa ne ga shugaba ba wai abin zargi bane kuma zala azala wajalada qaribahu ya zane dan na jini kuma ya cire shi a gwamna da kamar bai zane shi ba bai cire shi ba a ce don dan uwan na jini ne so da ya dace mutum yayi ai wannan ma daraja ne ya nuna na jikin shi ma ya hora shi bai isa ya taka shari'ar musulunci ya kyale shi ba walam yuhabihi bai nuna wai soyayya bai yin rufa rufa game da shi ba saboda shi ɗan uwan shi ne na jini wa halil walid ibn uqbatu ma'sum kai mu wuce nan ma shin walid ibn uqbatu ma'sumi ne shi annabi ne shi mala'ika ne yana daga cikin mutanen da ba sa sabo ونحن قد ذكرنا في بداية حديثنا أننا لا ندعي العصمة يتي أكام فرق للتافي إذن بكمان تابا ما للتافي يتي صحابي فبا معصومي بني ba ma'asumai ba ne mun yadda masu kuskure ne masu kurakurai ne kamar kowane mutum tunda ba ma'asumai ba ne kamar mala'ikun Allah da annabawan Allah muka ce sahabai ba ma'asumai ba ne wa kan waka zamani umar radiyallahu anhu shay'un min hadha a zamanin sayyidina umar ma irin wannan makamancin wannan al'amarin ya faru a zamanin sayyidina umar hina shariba ibnu maz'un al-khamra lokacin da eh, ibnu maz'un wani sahabi ya sha giya wa ta'awwala Qawlan Lahi tabaaraka wa ta'ala sai ya ya kawo ya fassara yayi tawilin wata aya yace laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun shi a fahimtan ayan nan ne ya kai shi ga shan giya yace babu wani laifi game da waɗanda suka yi imani da Allah suka kyautata ayyuka fi ma ta'imu ga dukkan abin da suka ci ko suka sha matukan izama taqaw matukan suka ji tsoron Allah wa amanu suka yi imani wa amilu salihati suna aiki na kwarai thumma taqaw suka ƙara tsoron Allah wa amanu suka ƙara imani thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsini shi da wannan ayan ya dogara kawai ya sha aka nuna masa to kai kuskuren fahimtanta wa bayyana lahu umar as-sawab sayyidina umar ya bayyana masa abinda ke daidai na fassaran aya thumma azalahu shi ma ya cire shi daga mukamin da ya bashi fa haula'i humulatu usman waɗannan dai mutum biyar din nan sune gwamnonin Usman Alwahidu ladhi yumkinu an yudhana fihi huwa alwalid ibn cikin waɗannan mutum biyar din ma in akwai ma wanda wai za a ma soki sayyidina Usman a zarge shi ma cikin biyar din da ake zargin ya nada yan uwansa to ma wannan ne wannan ne walaysa fihi mat'anun ala Usmana shi ya dace a zarga ba wai sayyidina Usman bane ina fata an gane ko na'am wanda ya dace a zarga wanda ya sha biyan ba wai wanda ya naɗa shi ba ka gani wa in kana hunaka matsanu fa huwa ala alwalid bin uqbati nafsihi in dai har akwai suka to ga shi wanda ya sha giyan ne misali ya dace a zarga ba sayyidina Uthman ba to wannan shine game da waɗannan mutane biyar din nan da ake cece ku ce ya naɗa ƴan uwansa na jini mu je zargi na biyu al thani zargi na biyu a shine nafyu abi zarrin ila rabaza wai ya kori abu zarrin ko daga madina ya tura shi for exile ya tura shi ya fidda shi can ya koma rabaza rabaza din nan yana nan tsakanin makka da madina gari ne tsakanin makka da madina abu zarrin nan ya koma abinda ya faru kuma a riwayatul lati inda tabari riwayar wannan kissan da ta zo wajen imamu tabari wa ghairihi min riwayati saifi ibn umar daga riwayar saifu dan umar ne cewa anna muawiya ta waka a baina huwa baina abi zarrin kalamun akwai cece ku ce na magana da ya shiga tsakanin abi zarrin da muawiya dan ah, eh, da muawiya ibn abi sufyan ina fata an gane fa arsala ila usmana sai muawiya ya aika wa sayyidina usman anna aba zarrin kad afsada nasa alaina cewa abu zarrin fa ya ɓata mutane ya ɓata mu a wajen mutane faƙala lahu usmana sai sayyidina usman ya ce masa arsilhu aiko mun shi turo mun shi shi mu'awiya yana gwamnan suka samu wannan abin na rashin jituwa da abu Shi ne sayyidina abun nan muawiya sai ya rubuta ma sayidina usman wasiƙa a matsayin shi na gwamna Ya ce abu zarrin fa ya ɓata mutane a kanmu fa arsalahu muawiyatu ila usman sai muawiya ce, sai sayyidina usman ya ce, aiko mun shi sai ya tura shi muawiya ya tura shi zuwa ga usman fa'annabahu Uthmanu sai saidina Uthman bi ma'ana ya yi Allah wade da abin da ya yi sun da ilar rabaza ce sai ya fita zuwa ga wannan garin arrabaza can ƙauye ya bar madina Umar, wannan riwaya da ta zo a wannan eh, kisar riwaya ce ta تسيف ɗan Umar. walaƙar zakarna min qablu anna ladaina riwayata a sahiha ko a can baya mala yace dama a cikin riwayoyin tarihi akwai riwayoyi biyu na ƙarya da na da na gaskiya yace allati naqbaluha akwai wanda zamu karba akwai wanda ba zamu karba ba to bari mu ji wa huna ma akhrajahu al-bukhari fi sahihihi fi hadhihi al-mas'ala ga yadda bukhari ya ruwaito kissan a cikin hadisin shi ingantacce game da wannan matsala yace an zaid ibn wahab qala zaid dan wahab Allah ubangi yadda da shi qala yace marartu bir rabadha wata rana ina tafiya he na wuce garin rabadha kauyen rabadha can fa ana bi abi dharr sai kawai he naga abu dharr a garin qultu sai nace ah ma anzalaka hadhal manzil wani me ya kawo ka kuma ka kaura ka dawo nan qala sai abu dharr yace masa kuntu bishami wallahi da dai ina can sham kasar sham siriya kenan fahtalaftu ana wa muawiyatu sai sabanin fahimta ta shiga tsakanina da muawiya game da wannan ayar wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda waɗanda suke taskance suke taskance wato zinari da azurfa suke ajiye su kawai tara su faƙala mu'awiyatu sai mu'awiya ya ce wannan ayar nazala fi ahalil kitabi ne wannan ayar ta sauka akan ahalul kitabi yahudawa da nasara wa sai ni na ce ana nazalat fina wa fihim E, ta sauka a kansu ta hada hadda mu musulmi waɗanda suke tara gold da silver suna ajiye su a matsayin kamar yadda mutum yake ajiye kuɗi ko a banki kuɗi a banki to kaga in kana da kuɗi a banki misali kai lissafin su ka cire musu zakka ai shikenan kuɗinka su ci gaba da zama to shi a ra'ayin shi mu'azu abu zarrin duk wanda ya mallaki gold zinari da azurfa ko da ya cire musu zakka ajiye waɗannan ɗin da ya dai yana ajiye da su a account to ya taskance zinari da azurfa da shi ayan take bai kamata ma ya ajiye su ba ya kamata duk ya rarraba su ko da ya fitar musu da zakka bai isa ba particularly zinari da me da azurfa shi a yanda ya fahimci wannan aya an hana ka aje su ka taskance su a banki shi ko mu'awiya ce ai in ka cire musu zakka shi kenan haƙƙin Allah da ya hau kansu ka cire shi kenan sauran su gaba da zama to wa kana baini wa bainahu fi zalika to wannan sabanin fahimta da ta afku tsakanina da mu'awiya kenan فكتب ila usmana يشكوني sai ya rubuta wa usman yana kai kara ya kai kara na gun sayidina usman domin mutane sun rikice waɗansu an nuna musu ba yadda za a yi su aje gold and silver wato zinari da azurfa ba yadda za a yi su aje su kawai dole su cire su mutane suka ce mu'awiya gwamna mun fa cire zakansu shi kuma malam mai fata ya ce dole sai ba a yadda ku aje su ba fa kataba ila usmana yashkuni anni atakallamu fi hadhihi almasail sai muawiya ya rubuta wa sayyidina usman cewa wannan mas'alan da nake yawan magana akan ta fa wa uthiru nasa fa ina eh, ina kaman harzika mutane fa kataba ilayya usmanu an iqdimil madina sai sayyidina usman ya rubuta mun takarda direct zuwa gari ne ce unzo madina yana so ya gani ba wai muawiyan bane ya tura shi wajen usman kamar yadda wancan riwayan ta faɗa wanda ba ta ba ingantacciyan bane kun ga wancan din tace ka turo mun shi sai muawiya ya tura shi zuwa usman to amma wannan sahihiyar da ya rubuta complaint shi muawiya sai dina Uthman sai ya rubuta wa shi din Abi Zarrin din kai tsaye yace yana son ya ganshi kamar shine mufti na mutane kenan malami mai bada fatawa shi kuma Muawiya mai mulki haka abun ya sai yace fa qadimtu ha sai na je Madina fa kasura alayya nasu sai mutanen Madina suka yawaita a kaina akan lalle na yi kuskure hatta annahum lam yarawni qabla hatta ka annahum lam yarawni qabla zalika suka yi ta zuwa waje na suka yi ta magana a kaina kaman ba su taba gani na ba fa zakartu zalika li usman mutane dai suna yawan zuwa wajena suna yawan magana a kaina suna yawan magana a kaina kaman ba su taba gani waɗannan su zo kai wannan ne ya bada wannan fata wannan ne ya bada fata kaman ba su sanni ba ba su taba gani na ba to ni irin wannan yawan zuwan mutane din a zo a zo ina yake aiwa ne mu je mu je mu je kaza kaza to yace wannan abun ne ya daman fa zakartu zalika li Usman sai na ambata na faɗawa wa Usman nace kai ni ina gamuwa da prejo da mutane sun dame ni da yawan zuwa a zo a ganshi shi ya bada fatan nan shi ya kaza shi ya kaza to irin wannan abun sai ya dame shi a cikin gari sai ya yi complain wa sayyidina Usman ya kai kara cewa kai zaman akwai matsi mutane suna damun shi to faƙala usman sai usman ce to ina baka shawara in shi ita na haita fa kunta qariban in ga dama to in an in akwai inda kaga zaka koma da zama maimako ka rabu da kace na cin mutanen ka zamanto dai kusa dai da madina fa an zala anzalani hadha manzil? wannan shi yasa na zaɓi nan arrabaza ya zamanto inda na bar madina na danan na zauna saboda yawan cece kucin mutane walau ammaru alayya habashiyan yace kuma wallahi ko da bakin bawa bakin fata aka shugabantar mun a inda nike din nan la sami'tu a ina mai biyayya da da'a a gare shi babu ja ya faɗa mun can to kaga ashe fa Uthman ibn Affan lam aba zarrin ila rabata ba sayyidina usman bane ya kori abu zarrin zuwa ga rabata walam yursilhu muawiyatu muhanan min sham ila madina ba muawiya bane ya tura shi ya tura shi ya fidda shi yace koma madina saboda wulakanta shi khalifa ne ya rubuta masa takarda ya zo ya ji menene wa kullu hadha min al-kadhibi alaihim duk wancan riwaya tana kararrai ne kawai a gare su فهذه قصة أبي ذر عند البخاري قصة أبو ذر إن قاعدة قرر أتكين صحيح البخاري بل قد ورد أنه لما خرج إلى الربضة كي أو تكسر ملاباري يازو تيا عند يفت يقوم الربضة وانشنغرين قال سيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول shi abu zarri ya ce na taɓa jin manzo Allah sallama ya ce idza balagal bina'u sal'an fakhruj minha idan gini ya kai matuka ya kai matuka to ka fita daga wato eh, ka fita daga ginin imana kamar yana fadawa abu zarrin kenan idan al'amura eh, aka samu ci gaba ci gaba ah, komai ya zamanto normal to ka fita ma daga wannan wajen yana ba shi shawara fa huwa amrun minan nabi kaga manzo Allah ya taɓa umurtan shi ma idza balagal bina'u sal'an kaman karin magana ne idan gini ya kai gini to ka fita daga ginin ka koma wani gu wa ruya an nabi sallallahu kuma an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wata rana ya ce rahimallahu aba zarrin Allah ka yi rahama ga abu zarri kamar manzo Allah ce kan Allah sarki ina tausaya ma abu zarri yamshi wahadahu akwai ranar da zai rika tafiya shi kadai abinsa wa ya mutu wahadahu ya mutu shi kadai wa yub'athu yawmal qiyamati wahadahu ata da shi gobe kiyama shi kadai radiyallahu anhu ardahu Allah ubangi yarda da shi to kaga wannan duka abinda da manzo Allah yake eh, hasashen masa ne kawai shine abun ya faru amma babu wani abin da wai sai dina usman ne ya kore shi ya fidda shi ya hana shi zaman madina magana mai kaman wannan ma bata taso ba to game da abu zarrin kenan hakikanin abun da ya faru ga abu zarrin da ake zargin saidina usman da shi wanda har aka ga jinin shi ya halatta aka zubar da shi al-ma'akhadhu thalith zargi na uku inda ake zargi ita'u marwan ibn al-hakam khumusa ifriqiya ko wai ya bawa marwan dan hakam khumusin afirka gaba daya khumusin afirka lam yathbut wannan bai taba tabbata cewa anna uthman fa'ala haza usman ba bai taba samun inda sayyidina uthman ya yayi wannan ba walau kana fa'ala idan har ma mu dauka yayi hakan ma to fa innal maqsuda huwa khumusul khumus wato khumusin da ake ba ma khalifa shi ya kara ma wancan ina fata ina fata an gane ko yawa tunda shine ya damka masa yakin Afirka gaba daya kuma mun san ana duk abinda aka samu na ganima 150 ana kai ma waye khalifa wa alamu anna ma ghanimtum min anna ma ghanimtum lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lil uh, wal akwai na Allah cikin 150 din nan za a cire na Allah za a cire na khalifa za a cire na fakire da menene 4 uh, over 5 nan duk wanda suka je yaƙi za a raba musu to sai na Usman cikin humus din ya ɗauko nashi ya bashi da me matsala anan. ya ce wa zalika annal ganimata yanda abun ya faru ma in ma da ya faru din ita ganima ka'idanta a musulunce tuksamu ana raba ta ne hamsata akhmasin ko gida biyar arba'atun fiha lil mujahidin kashi hudu cikin biyar din nan na mujahidun wanda suka je jihadi su za a rarrabawa wa khumus daya bisa biyar din nan kuma yuksamu ila hamsati a ahmasin shi din kuma za a ƙara raba shi gida biyar tunda Allah ce fa inna lillahi khumsahu wa li rasulihi wa li dhil qurba wal yatama wal masakin to one over five din sai a sai a raba shi gida biyar kuma kama zakara Allah fi kitabihi al-aziz kama inda Allah madaukakin sarki ya ambata a littafin shi yace wa alamu ku sani ku musulmi anna ma ganimtum min shay'in duk wata ganima da kuka samu komai yawanta komai karancinta fa anna lillahi khumusahu Allah yana da biyar bisa daya bisa biyar din ganima wato bi ma'ana kashi daya bisa biyar din za a raba shi shi ma so nawa so biyar to sai a cire lillahi a cire na Allah wali daya kenan ko wali rasuli a cirewa manzon Allah daya yanzu babu manzon Allah kaga wanda ya dare matsayin manzon Allah shi ake bawa khalifa kenan na manzon Allah sai wali zil qurba sai dangin wannan dangin manzon Allah yan uwan shi na jini tunda yanzu sai a bawa kuma dangin wannan kenan ko khalifa nawa kenan uku ko wal yatama wal masakin wa duk aka calcala musu fasahamullahi wa rasulihi huwa lil imam rabon Allah innan idan aka cire na Allah dama ai a hannun eh, shi khalifa ko manzo Allah zai tsaya for public abin nan ko for public interest za a bama in za a yi aiki za a yi aiki na gari gaba daya na al'umma gaba daya to kaga na Allah da na manzonsa din nan gaba ɗaya dama khalifa ake bawa sai ya ba'uhu haitu sha'a ko ya raba shi kamar yadda ya ga dama zai raba shi yadda ya ga dama wallabi zakaruhu abinda suke zargi sayidina Usman da shi huwa anna usmana wa ada marwana ce sayyidina usman alkawari yayi ma marwan babban komandan afirka yaki na afirka kenan idza fataha ifriqiya yace har idan ka bude afirka ka ci nasara kan yaƙe yaƙe na afirka fa innahu sayahabuhu khumusa ifriqiya al bihi zai bashi 15 din duk abin da aka samu a afirka wanda shi nashi ne yake ɓanta da haƙƙinsa shi zai ba shi bashi وقد مر في فتح إفريقيا أنه إنما جعله مكافأة شيابا يا كارا مشي مروان ne don ya karfafa shi ya yi motivating nashi wajen tsayawa tsayuwan daka ya yaki afirka ɗin ya shigar da musulunci don sakanta masa ne zai yi li Abdullahi bin abi sarhi ko inma ja'alahu mukafa'atan li Abdullahi bin abi sarhi idza fataha ifriqiya nan ne ko yawa dama can ya sanya shi kaman wani sakayya ne ga eh, abdullah bin abi sarhi idan ya yaki afriqiya sai shi marwan shi kuma ya ya abin ya aka naɗa shi shi kuma ya karɓi wannan ɗin don yi jihadi fi sabilillah an baka sakamako an maka wani alkawari an baka baya nuna baka bata ikhlasin ka ba kai don Allah ba domin jihadi ai fi sabilillah amma duk da cewa fi sabil ɗaukaka kalban Allah ne shi Allah da kansa ya ce a bada ganima a raba musu ganima kaga abu ne wanda zai motivating in mutu ya karfafa shi wannan baya bata iladan eh, mutum inda ladan ke bashi ya zamanto kawai kana yaki don ganiman ne ba wai don musulunci ya ɗaukaka ba ko kuma fitowan eh, da kai daga gida don jihadin ka fita ne don ganiman ne a zuciyarka shine priority ka sama da jihadin shine ba a so amma ka fito cewa jihadin ne ɗaukaka kalman Allah ne shine gaba shine a zuciyanka abinda ya biyo baya kuma na wani tukuici da shi Allah ne ya muku wannan daban ne al-ma'akhadhu rabi zargi na hudu ihraqul masahif sun zargi sayyidina usman ya tara qur'ani ya kona su to ga yadda take kadima huzaifa Ibnul-Yaman, yaman huzaifatu sahabin na mai albarka ibnul yaman wata rana sai ya zo ala Usman ya zo wajen Sayyidina Usman, Allah yarda da shi a matsayin Sayyidina Usman na khalifa Huzaifatu bin Yaman ne akhbarahu ya labarta wa Sayyidina Usman. cewa annan nasa qad iftarafu iftaraku fil Qur'an mutane fa kansu ya rarraba game da alqur'ani kan mutane fa ya rarraba واختلفوا اختلافا shadidan kuma saɓani da ya shiga tsakaninsu game da ƙur'ani saɓani ne fa mai tsananin gaske waɗanda suna ce ƙira'a da warshi tafi wannan su ce mu da harcin ya fi wancan qur'ani da ya sauka da harcin mu yafi irin wannan da na ga muku ƙira'o'i bakwai din su warshu da su hafsu da su qalun da su abin nan to ko yana domin ya sauka gwargwadon dalet irin bambancin ɗan kalmomi na su larabawan gaba daya kamar yadda na gaya muku nisa'i sa'i waɗansu kalmomi su sauka misali da irin hausan katsinawa wani sa'i ya sauka da irin hausan mutanen Zariya zazzau wani sa'i ya sauka da irin abunan kalmomin zamfarawa duk irin clan in larabawan Qur'ani idan ya tashi ya manzo Allah sasale ya karanta su da wannan yanda waɗannan za su gane za su gane to shikenan sai waɗannan suka yi ta alfahari da namu yafi wancan da namu yafi wancan da namu yafi sai wannan Huzaifatu bin Yaman ya hango cewa fa abun zai zamanto hatsari lalle idan khalifa bai takulin din shi bai jawa abun linzami tun yanzu ba shi yazo ya faɗa hatta innahu yukhsha alaihim min al-kufri bil Qur'an har fa ana jin tsoro kar waɗansu su bijire makaranta ma ƙur'anin da wani dalit na waɗansu fatalaba min usman ya zo ya roƙi sayidina usman ya nema daga gare shi an ya jima'an nasa don allah ya yi ƙoƙari a matsayin shi na khalifa amirul mu'minin an ya jima'an nasa ala ƙira'atin wahidatin ya haɗa mutane gaba ɗaya akan ƙira'a guda nawa guda ɗaya kawai wa an yajma alqur'ana marratan thaniya ya sake kuma hada qur'anin na biyu fa amara usman sai sayyidina usman yayi umurni bi jam'il qur'ani marratan thaniya aje a tara qur'anin kuma na biyu aka tara shi aka tara shi ya rubuta aka tara shi shikenan wa amara bi ihraqi ma khalafahu da ya fidda copy ya fidda copy din wanda kawai yake karatu a harshen ƙuraishawa a ril kira'an ƙuraishawa kamar yanzu idan ana rubuta hausa littattafan hausa da hausan wani da hausan wani abin nan kano ko hausan kano da shi ake rubutu to kawai saboda tsoron abin nan din rarrabuwarsu rarrabuwarsu sai ce duk a kawo kofis din sai ya rubuta da harshen ƙuraishawa ɗin kawai gaba ɗaya sai ya haɗa su a kai ya rarraba kofis kawai ya rarraba ya rarraba sauran duka ya aje waɗansu sai ya haɗa su duka ya ƙona saboda maslaha kar kuma a aje su waɗansu zo su ɗaɗɗauka su su je kuma suna cewa su da wannan za su sai ya haɗa kan al'ummar musulmi akan kira'a ɗaya wal masahifu allati ahraqaha Uthman fiha a min mansukh tilawa Qur'anan da ya ƙona ɗin akwai wanda dama an yi nasfin waɗansu ayoyin abrogating ɗinsu an shafe su dama wa qad abqahu ba'd sahaba wa sahabai sai suka basu a nasu littattafan tunda akwai masu rubuta wahayin da yawa da yawa to akwai wata ayan da ta sauka ta shafe waɗansu aka yi samu nasko amma waɗansu sun bar waɗannan nasko ɗin irin su wa shaykhu wa shaykhatu idza zanaya inna duka suna nan a ciki duk wanda yake an shafe an shafe shi kai sayyidina Usman ya bar su a clean copy guda ɗaya Wafiha. sannan kuma a cikin litta waɗannan kofis na alkur'ani ɗin akwai jerin surori jerin surori yadda aka jero su saɓani yadda jibrilu ya sauka-sauka na ƙarshe ya jera su akwai jerin surori ala ghairi tartibin ladhi fil urdati akhira allati aradaha jibrilu ala nabi sallallahu duk surorin suna nan amma yanda aka jira wanne sura ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yanda final sauka na karshe da jibrilu ya zo ya karatun qur'anin da manzon Allah wanda shine na karshe dama daga sura sai sura to waɗancan ɗin a a ba su da wannan jerin surorin surorin haka amma ba a bisa jeri na karshe ba waɗansu din to duk sayyidina Usman sai ya taro ɗan duk ya jera su a yanda Jibril ya karanta wa manzo Allah manzo Allah ya karanta masa a haɗuwarsu na ƙarshe a ramadan in ba ku manta ba wa filma ba'dul masahif a waɗansu waɗancan copies ɗin akwai tafsiratun li sahaba akwai waɗansu fassarori da waɗansu sahabai suka yi na ma waɗansu ayoyi لذلك امر عثمان باحراق تلك المصاحف شي سا سيدنا عثمان yayi umri duk a kona waɗannan Eh, copies din wa katabal mushaf al-wahida ya karanta mushaf guda daya wa fihi al-qira'at da qira'o'i wa lam yalghi al-qira'at ath an nabi bai hana bai shafi dukkan qira'o'in da manzo Allah ya karanta Qur'anin da su ba suna nan yawa kawai yanzu wannan ya zo karanta yace ce wadduha wal layli idza saja wannan yaje je wadduhe wal layli idza saje me bambanci a yawa to yanda manzo Allah ya karanta bai canja abin nan ba amma rearranging nasu yanda sura suke bin wata da abin da da sahabai suka dan kara na tafsirai da su comment duk ya cire ban tsantsa a harcen Quraisha da kuma yanda manzo Allah sallallahu ya abin nan ina fata wa qala ba'd ahli ilmi waɗansu malaman ilimi suka ce Ban taraka harfan wahidan sakat, sayyidina usman ya bar harafi ɗaya ne kawai wa huwa ma kana ala lisani quraish yanda fiyo larabci fiyo na ƙuraishawa suka karanta shi domin shine harshen da yafi da shine manzo Allah ya fito daga harshen quraisha da shi ya karanta din قال ابن العربي رحمه الله عن جمع القرآن وإهراقه بقية المصاحف ga abinda Ibnul arabi ya faɗa game da tara alkur'ani da aka yi da kuma ƙona sauran copies din ya ce tilka hasanatu menene hasanatuhul uzba wato wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka mafi kyawu masu girma da saidina usman ya yi wa haslatuhul kubra da wato merit mai girma wato daraja mai girma da ya samu fa innahu hasama al-khilafa wallahi ya yanke saɓanin da da inda baya nan ya mutu ya biyo baya da an samu matsala da kowa yanzu yana nan da nashi qur'ani wa hafiza Allahu al-qur'ana ala yadai kuma inda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yace babu shakka kiyaye shi din yana daga cikin gudunmawan da sayyidina Usman ya bayar daga cikin kiyaye al-qur'anin da Allah ya faradi fa hadhihi manqabatun wannan wato abin yabo ne kwarai da gaske li Uthman ja'aluha min masawihi su yan da zaune tsaye sun sanya wannan din wato cikin munanan halayensa ko munanan ayyukansa wa masalibihi da kuma abubuwan da suke zargin shi suke zagin shi da shi wa ardahu radiyallahu anhu wa ardahu Allah yarda da shi shine yace wa man yakudha dha famin murrin maridin yajid murran bihi alma az sai yayi waka shi wannan al arabi yace wanda dama can bakin shi daci ne bakin shi daci ne da shi to ko zuma ka zuba wa bakin a dacin zai ji shi shine karin magana wa man yako za famin murrin maridin yajid murran bihi ma zulala wanda dama baki shi can kusa bai da wani test sai na daci to ko ruwa mai zaki ka zuba masa a bakin a dakin zai bi ma'ana dama masharranci duk wani abu mai kyau a menene yake kallon shi a sharri yake kallon shi ina fata an gane ko to wannan shine sai na ƙarshe da za mu ɗan tsaya shine al-ma'akhadhu sadisu az-ziyadatu fil hima inda suka ce ya ƙara girman shinge sama da inda manzo Allah ya mutu ya bari inda ake fencing in dabbobin zakka ina fata an gane kun san su ana musu shinge a kiwata su a faɗaɗa musu daji a kiwata su saboda sunan zakka ne ba a barin su su rika gwamutsuwa da dabbobi na waɗansu saboda eh, dabbobi ne na amana na zakka ne ake kawo baitul mal saboda haka su ana musu irin wannan abin da ake kokari a faɗa wajen kiwo din nan na? wanne aka tsallake almakazul khamis ko? oh haka ne tabbas zargi na biyar ko? zargi na biyar da suka ce daraba ibn mas'udin hatta fataka an am'a'ahu wai yayi wa abdullahi ibn mas'ud dukan da hare sai da hanjinsa suka fito wa daraba ammar ibn yasir hatta kasara adla'ahu wa ya bigi ammaru dan yasir shi usman sai da ya karya hakarkarinsa wa hadha kadhibun kawai a takaice kenan wannan baka ƙarya ce baka kirin walau fataka a ibn mas'udin ma asha ai mutumin da aka ce ya ke shi da hangin shi suka fito kan suka zubo kan ai da bai rayu ba ina fata an gani aka ya rayu fama fataka ma ibn mas'udin wala kasara a amma ammarin bai bige wannan sai da hanjin shi suka tsinke suka fito ba bai daki wannan ba sai da dukan da ya karya masa Karya ne kawai inshon nan ya tsaya babu ma wani ta'aliki to sai nan kuma inda aka ce shi sai usman yana da inda yake kiwon dabbobinsa na musamman ya musu fensi inda suke kiwo qala innamal hima hima Allahu wa rasulu suka ce ai manzo Allah ya ce ai duk wanda zai keɓance wani gu sai dai ya keɓance shi na Allah da na manzonsa wajen kula da dabbobin zakka da na manzo kana lahu sallallahu kima manzo Allah shi kanshi yana da nashi inda ya keɓance na dabbobinsa wa innama wa kana kuma yace innamal hima duk mai tsare waje karya tsare waje irin a mutum ya samu ma keken daji ya katangance shi ce dabbobinsa ne kawai za su yi kiwo a ciki banda dabbobin waɗansu sai na zakka ne kawai za a yi wa haka dabbobi da aka kawo da sunan zakka haƙƙin Allah wanda saboda kada su rika mixin da dabbobin jama'a a rasa wata ta gudu ta shiga can a ci amana a ci amana wa kad ba umaru himan li iblihi sayyidina umar shi ma yayi sa tunda aka ce na Allah da manzonsa to khalifan manzon Allah din ai shi ma kenan yana da radiya ke bance nashi dabbobin shugaban ku ne amir ɗinku ne a nan kawai ya keɓe nashi kar haƙƙin na wani game da wajen cuɗanya da gwamatsuwa haka dabbobin waɗansu talaka su shiga nashi kaga wani bai isa ya zo ya ce ya amir dabbobi na sun shiga naka ko menene haka yayi haka saboda kar na wani ya shigo ya ci haram kar kuma nashi ya shiga na wasu domin shi shugaba a mu'amala da shi daban ne wa kad wada umar himan li iblis sadaka sayyidina umar ya sanya wato shinge na raƙuman sadaka da ake ka na zakka wa wada lahum ardan khasatan kuma ya keɓance musu daji na musamman keɓantacce layar afiha illa iblis sadaka an sa doka babu dabbobi da raƙuman wasu da suke kiwo a wannan wajen sai waɗannan raƙuma na zakka da aka kawo na haƙƙin Allah hatta tasmana wa yastafida minhu an kuma an kebance ana kebance musu daji ne domin su yi kiba su yi kiba su yi kiba sosai idan aka zo rarraba mutane a rarraba musu dabbobi masu lafiya domin haƙƙin Allah ne falamma ja Uthman wa kathuratu sadaqa shi sayyidina Usman da yazo zakkan dabbobin suka yawa saboda an samu faɗaɗuwa na daula har an shigo afirka ashe dole kuma Eh, dabbobin su fi na zamanin su sayidina Umar yawa su fi na su Abubakar su fi na zamanin manzon Allah saboda a lokacin musuluncin bai fadada irin na zamanin sayidina Usman har Azerbaijan har su Afghanistan har Afirka an shiga ashe dole dabbobin da za a kawo rika kawa na zakka din nan wa khalifa dole shingen su din ya fi ya faɗaɗa wa wasa a hadal hima kai ya faɗaɗa shi sama da yadda yake a zamanin manzo Allah da kuma zamanin sayyidina abakar da umar shine ya zamanto magana manzo Allah ya bar abu nan shi ya zo ya kara to dabbobi a sa su ina fanakamu alaihi suka yi ta zargi zargin shi akan wannan hatta kila lau har aka ce masa araita ma hamaita min alhima shin su aka zo aka same shi cikin maganganun da suka faɗa masa wannan ƙarin da kai na kashin gedin nan Allahu azina laka am alallahi taftari ko kin Allah ne maka izini ko kirkiran ƙarya kai ka danganta wa Allah kai ka keta haddin shi ka ƙara ga inda manzo Allah ya bashi kai ka ƙara wannan da umurnin Allah ko kuma katsalandan irin naka sun faɗa masa wannan fa'ido da ido faƙala usman sai sai dina usman ya ce inna umar hamal hima qabli li sadaka sai umar ya yi wannan shingen kafin ni kafin ni unzo amma na raƙuman sadaka falamma wulitu zadat iblis sadaka yayin ni yayin ni da nazo na karɓi ragaman mulki sai raƙuman sadakan suka ƙaru fazittu fil hima sai na ƙara faɗaɗa musu shinge fa hal hadha ma akhazun shi wannan abun zargi ne kuma ina fata an gane ko to anan za mu tsaya da izinin Allah mun karanta tuhuma ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ko in Allah ya raya mu muka dawo sati mai zuwa za mu karanta tuhuma ta bakwai cika sallah da yake yi in yayi tafiya baya kasar wai cikawa yake shi kuma za a ji dalili آمين يا رب العالمين يو 17